يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا الله تشكي يكون سا يومنا رانا رشاء ga watan rajab watan bakwai shekara ta 1437 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 20 ga watan hudu shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafi riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a hadisi na 83 wasu kuma nasu 84 a ƙarƙashin babin da muke ciki babun fil yaqini wat tawakkul babi na bakwai a wannan babin shi wannan hadisi na 83 shine hadisi na goma mala ce an anas radiyallahu an an karɓo daga sahabin annabi anas Allah ya yarda da shi ya ce. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce. man qala wanda ya ce ya'ani idza kharaja min baiti abin nufi idan zai fita daga gidansa sai ya ce bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara da Allah wala haula wala quwwata illa billah babu dabara ko kuma ƙarfi in ba daga Allah bawa ya same shi ba yuqalu lahu hudita za a ce da bawan da ya faɗi wannan an shiryar da kai wa kufita kuma an isar maka wa wuƙita an kuma tsare ka wa tanaha anhu shaitan kuma shaidan zai nesa da shi yayi nahiyarsa daban shi ma nahiyarsa daban rawahu abu dawud wa tirmizi wa nasa'i imam abu dawud tirmizi nasa'i da wasu su suka rawaice shi imam tirmizi ya ce hadisun hasanun hadis ne mai kyau sada abu dawud abu dawud ya kara da cewa fa Kulu sai ya ce ya'ani shaytanu li akhir shaitanin akhar abin nufi sai shaitan ya ce da wani shaidanin kaifa laka bi rajulin hudiya ya ka iya da mutumin da aka shiryar da shi wa kofiya aka isar masa wa wuƙiya kuma aka tsare shi nan gani nan bari ba yadda ka iya da shi wannan shine hadisin da za mu bi a yau insha Allah ta'ala sahabin hadisi shine Anas dan Malik dan Nadr ana masa alkunya da Abu Hamza ma'ana baban Hamza Khazraji ma'ana dan kabila Khazraj ne cikin manya-manyan kabilu guda biyu da ke garin Madina Aus da Khazraj to shi dan kabila Khazraj ne da ke garin Madina matsayinsa a musulunci ya yi hidima ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsawon shekara goma tun sanda manzo idawo garin madina mahaifiyarsa ta ɗauko shi ta kawo shi zuwa ga manzo ummu ta ce manzon Allah ga gudunmuwa gare ka gudunmuwa ga musulunci anas yi maka hidima manzo ya karɓi wannan wato anin martabawa da karramawa da aka yi masa ya rike shi mai masa hidima manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya masa addu'ar Allah ya waita dukiyarsa ya masa addu'ar Allah ya ba shi ‘ya'ya masu yawa ya masa addu'ar Allah ya masa tsawon shekaru ya masa addu'ar Allah ya shigar da shi aljanna ma'ana riba daga rabasar duniya da ta lahira manzo ya roƙa masa a duniyance dai a ce kana da dukiya kana da 'ya'ya Allah ya maka tsawon kwanan da za ka yi aikin kirki ka gama morewa duniya ka tafi lahira kuma ka shiga aljanna Allah ya sa mu dace wannan sahabi Anas dan Malik ina daga cikin masu tsare sirri na manzo sallallahu alaihi wa sallama da kiyaye shi domin wata rana manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya aike shi sai ya daɗe bai koma gida ba kamar yadda ya saba ko da ya koma mahaifiyarsa un musulaim ta ce anas ina ka shiga kai ku sai yanzu daga ina kake ice ai manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya aike ni ina ya aike ka yace sirrin manzon Allah ne ba za ki ji daga bakina ba saboda haka yana daga cikin masu kulawa da sirrin manzo sallallahu alaihi wasallam hatta mahaifiyar da ta haife shi ba ta sanin mai manzo ya wato tura shi a saboda sun samu horo da tarbiyya ta kwarai cewar abin da aka keɓe aka yi da kai ba su ake yayatu ba da su ake a baza sai a yi shela sai a tara jama'a kowa a faɗa ya ji a babu yanzu allah allah ake kaji abin da wani bai ji ba ka tura cikin intanet ka tura cikin gidan rediyo a tafi gidan jaridu kuma an je majalisa ce ga da dumi-duminsa ya ma zama wani abin yayi ka zama bakinka a sake ba ka iya rike sirri ba daidai ba ne so da haka ba kowane abu ne za ka sake shi ba sirri yana da matuƙar amfani bai halatta ka bayyana abin da bayyanawa ba ta cikin maslaharsa kuma wannan sahabi anas dan malik allah ya yarda da shi yana daga cikin waɗanda suke da hadisai mayawaita na manzo sallallahu alaihi wa sallam domin shi kadai ya rawaici hadisi dubu biyu da ɗari shida da talatin ta haka yana daga cikin masu yawan ruwayar hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin sahabbai ya zauna a garin basra a lokacin halifancin na umar halifan manzo na biyu a kuma can allah ya masa rasuwa a shekara ta casa'in da uku da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam allah ya ji kansa da rahama قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ana sai ce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man ƙala wanda ya ce bismillahi tawakkaltu ala Allah sai aka sanya alama karan ɗori aka ja layi sai aka ce ya'ani idza kharaja min baiti man qala sai aka ce ya'ani idza kharaja min baiti an gane wannan ba cikin maganar manzo shi manzo abin da yace man qala bismillah tawakkaltu ala Allah to amma yaushe yake so a faɗa shine aka yi maka ƙarin bayani man qala ya'ani idza kharaja min baiti wanda yace abin nufi idan zai fita da gidansa ma'ana wannan addu'ar tana ɗaya daga cikin addu'o'in da ake idan za a fita da gida waɗanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar wanda mun karanta wani kafin wannan ma'ana mun karanta wata addu'ar wani hadisin da ya gabata kafin wannan so da to ga wani samfurin ga wani salam na addu'a da manzo ya koyar idan za a fita da gida bismillahi tawakkaltu ala Allah da sunan Allah na dogara da Allah wala haula wala quwwata illa billah babu wata dabara ko karfi ga bawa sai inda ga Allah ya same su yuqalu lahu hudita da bawa ya faɗa ka sai ce an shiryar da kai wa kufita an isar maka wa wuqita an tsare ka wa tanaha anhu shaitan kuma shaitan zai yi nesa da shi mun ji cewa a ruwayar imam abu dawud ya ƙara cewa fa ya ƙulu ya ani ashaitanu li shaitanin akhar sai wani shaitan ya ce da wani shaitanin daban kai falaka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya ya ka iya da mutumin da aka shiryar da shi aka isar masa kuma aka tsare shi cewar da manzo'i man qala bismillah wanda yace da sunan Allah abinda yake nufi da cewar da sunan Allah ma'ana wanda yace ina neman tsaro da kariya ina mai neman taimako da kama kafa da sunan Allah cewar ya tsare ni ya kare ni a fitan nan da zai kada in ci karo da abin da zai halaka ni ko kuma abin da zai zama min matsala a rayuwa duniya da lahira tawakkaltu ala Allah na mai da al'amarina ga Allah a fitan nan da zan da shi na dogara akan duk abin da zai nufo ni ko ya tunkaro ni wannan gaba sai take nuna cewa ba da ya faɗi haka ina mai yarda da haka zuci kuma gashi yana mai furtawa yana jin cewar ba mai iya tsare shi a fitar da zai yi in ba Allah ba yana jin bashi da wani abin dogaro da mai da al'amarinsa zuwa gare shi fiye da Allah to shi ne abin da ake so bawa ya kasance a kai a lokacin da zai fita da gidansa don fita gudanar da wasu al'amura daga cikin al'amuransa sannan manzo ya ce sai kuma idan bawa ya goya da cewa wala haula wala quwwata babu wata dabara ga bawa ko kuma ƙarfi mana bawa ba shi da dabarar da zai iya ingije wa kansa wani sharri da zai iya tunkaro shi domin aka bar mutum da iyawarsa to ba kome yake iya gagara ba shi ma akwai abubuwan da suke gagararsa saboda haka dabararsa ba za ta kai shiga gaci ba ko ba za ta sama masa mafita ba saboda haka sai aka tabbatar da cewa ubangijin da ake neman taimakonsa da tsaronsa aka dogara da shi to dabara in ba da gare shi aka same ta ba ba za ta yi rana ba ƙarfi in ba ƙarfinsa ba babu wanda wato ainihin zai iya fin abin da ya tunkaro shi ƙarfi in ba Allah ne ya dora shi a kansa ba saboda haka dabarar ingije wa kai sharri in ba daga Allah bawa ya same ta ba ba zai iya wa abubuwan sharri da za su tankaro shi ba wala quwwata kuma babu wani ƙarfi ga bawa wajen jawo wa kansa alkhairi sai fa in da nufin Allah subhanahu wata'ala ƙarfa mabuwayi wanda ya gagaru kowa da komai to cewar la haula wala quwwata illa billah wannan abin da yake nunawa bawa yana jin cewa duk wani abu da yake iya amfani da shi ya zama masa mafita to in fa ba Allah ne ya agaje shi da shi ba shi ba zai iya samu a kansa mafita ba kuma dama bawa ta salon biyu yake tunkara abubuwan da suka tunkaro shi ya iya fin ƙarfinsu ko ya rinjaye su ko ya samu mafita imma ta hanyar dabara imma ta hanyar ƙarfi duk abubuwan da mutum yakan iya tunkare su samu mafita za ka tara irin wannan abin da ka fi ƙarfin shi sai ga kwab ɗaya ka doke shi ka wuce abin da kasancewa in kuka yi gaba da gaba ba za ka kai labari ba Ku sai a shiga 'yan dabaru zaki ne a yi masa tarko a nemi bindiga a yi wane ne a rika laɓewa ko a a kura ce a damusa ce a menene haka amma duk abin da kasancewar kafi karfansa to kai ya kake tunkararsa ka kai dukan falon ɗaya ka gama da shi to su aka nuna cewar da karfin da dabarar in ba ubangiji ne dora ka akan abin da ya tunkaro ka ba na kawowa da kanka sharri ko jawo kanka amfani to fa dabara ka ba za ta kai maka daidai wannan gaba yayi daidai da hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake koyar da mu cewar murka cewa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn Allah jin kanka nake fatan samu kada ka banni in dogara da kaina don wata dabara ko wani ƙarfi tsarfata ayin daidai da ƙiftawar ido wa aslih li sha'ani kullum ka kyautata min ka daidaita min ka inganta min al'amura na gaba ɗaya to nan ma irin haka ne ka ce da dabara da ƙarfi in dai dan daga gare ka ne ba za ka iya samun mafita ba sai fan ƙarfin Allah ka samu da kuma wato dabara daga wajen Allah da ya kare ka da ita na za ga mai wayo ana zuwa gabar da wayan nasa kuma baya aiki wanda ba wuce yake cewa tsuntsu mai wayo a waya ake kama shi aka kama waya ko ai ba magana ka gudu ko dai ka ja ka tsinke kai ko kuma ka hakura a kama ka ko to haka yake faruwa to bawa idan ya dogara da Allah subhanahu wata'ala sai sama masa mafita in ko yana jin cewar iyawarsa da su za ta fidda shi sai ubangiji ya bashi da kansa ya samu kansa a cikin tsaka mai wayar da ba zai fita ba Allah ka tsare mu to mazo yake cewa idan bawa ya faɗi waɗannan kalmomi masu tsada bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu hudita za a ce da shi ka shirya ashe shirya tana cikin dogaro da Allah shirya na cikin jin cewa baka da wata dabara ko ƙarfi sai na Allah shirya na cikin jin cewa ba abin da zai iya tsare ka in ba Allah ba wallahu ya asimuka minan nas to za a ce ka shirya udita an shiryar da kai to aka ce an shiryar da kai ka gaba dabarar ka bace ko dace ne daga Allah an shiryar da kai da ka iya faɗar bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah da zaka fita da gida mutane nawa suke fita ba su ce komai ba sai dai ma ya fita yana wasu ɗan zantuttuka tun yana a zuci har ya fito fili kuma ka ji abin da ya faɗa kai ka san ba zikiri yake ba ba kuma salatin annabi bane an gane ko amma kai ka dace ka faɗi abin da manzo ya ce a faɗa na ambatan Allah a lokacin fitarka shari'a ce daga Allah saboda haka abin ka gode ne ka yabawa Allah akan wannan abin da ya maka to waye yake cewa an shiryar da kai shine malamai suke cewa da yiwuwar Allah da kansa ne yake faɗa haka hudita bayan ka faɗa abin da manzo ya ce a faɗa ka faɗa to sai ubangiji ce an shiryar da ka hau kan abin da na aiko manzo na da shi ka faɗa kai kake kan shirya wasu kuma malaman suka ce da yiwuwar mala'ika Allah ya naɗa aikinsa kenan wanda suka faɗa ka ya ce hudita an shiryar da ka to kowanne zai iya kasancewa in an ce an shiryar da kai ma'ana an datar da kai da gaskiya da faɗin daidai domin ka faɗa abin da yake daidai na gaskiya curba mai kara bawa sai Allah dabarar mutum ba za ta iya cin masa ba ya iya fita daga abin da zai iya tunkaro shi wa kufita wa ta kuma an isar maka an tsare ka to wannan wa kufita malamai suke cewa abin da ake nufi da shi an tsare ka daga dukkan wani abin bakin ciki da damuwa na duniya da lahira kuma da aka ce wa wuketa ma'ana an baka tsaro da kariya daga dukkan wani abin ki, saboda haka duk abin da zai iya sa ka cikin damuwa a zuci ko a rai Allah subhanahu wata'ala ya wato isar maka wannan ba za ka ci karo da shi ba sannan kuma abin da za ka ci karo da shi wanda wato ainihin zai sa ka ji ba ka son sa kana kyamarsa nan ma za a tsare ka daga shi to da ka tsaro ta gangar jiki da tsaro ta abin da ya shafi wato zuciya da rai duka Allah zai baka idan ka faɗi wato wannan kalma bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah sannan sai manzo ya ce wata naha anhu shaitan kuma shaitan zai yi wata nahiyar daban da nahiyar da ka tinkara. wata naha anhu shaitan kuma shaitan zai yi nesa daga inda ka sa gaba zai ga cewa tafiyarsa da kai ba za ta yi ba tafiyarka da shi ba za ta yi ba kai ba abokin tafiyarsa ba ne shi ma ba abokin tafiyarka ba ne sau da ba irinka ike abokantaka tafiya ba ba irinka tasu take zuwa ɗaya ba kai kayi abin da taku da shi ba za ta zo ɗaya ba ta haka sai baka hanya kama gabansa kai ma ka sa gabanka inda ka sa gaba to wannan fa duk dalilin samun wannan na Allah ya datar da kai da shari'a da baka tsaro da kariya da kuma nisantar ka da shaidan zai yi ya kama gabansa ka kama naka ya samo asali ne da sanadi na ka ce ka miƙa al'amuranka zuwa ga Allah ka dogara da shi ka amintu da ba mai iya tsare ka ko ya baka dabara sai shi Allah mana abin da ka gabatar ta bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah shine tun daga nan duniya ake gaya maka shedan tafiyar ku da shi ba za ta zo ba daidai taka da tasa ba ɗaya bace tasa da taka ba ɗaya bace to bayan haka ta faru sai kuma shaidan ga ɗan uwansa shaidan sai kuma su shiga tattaunawa akan abin da ya faru na ka ambaci Allah subhanahu wata'ala kafin ka fita da gidanka ka nemi tsaransa da kariyarsa ka dogara da shi sai su ko su rika tattaunawa akan abin da kai sai ɗayansu ya ce da ɗaya kaifa naka bi rajulin ya ka iya da mutumin da an riga an shiryar da shi an riga an wato isar masa komai an riga an ba shi tsaro da kariya ma'ana inda wani mai alamun yunkuri daga cikin shaidaru da yake tunanin bari ya tunkaruwanci to wani zai gaya masa cewa kai ba irin wannan yake tunkara ba yadda ka iya da shi nan gani nan bari ba za ka iya cin masa ba ya yi abin da ba zai taɓa ba a gurin ka. to shine sai malamai suke cewa a nan shaidan da kansa yakan gaya wa abokin shaidancinsa cewar cutar da mutumin da nemi kariyar Allah ya dogara da Allah ba ta yiwuwa farar da garaje ga shaidani sannan kuma bawan da wato ainihin itsayu da irin waɗannan addu'o'i zai dace da samun shirya da kariya da tsaro na Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi na koyar da abubuwa kamar haka malamai suke cewa yana sanar da mu falalar dogaro da Allah dogaro da Allah shine ganuwa ƙaƙƙarfa da take tsare musulmi daga kaidin shaidan wannan hadisi na sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana ba da kulawa ta musamman ga bayansa muminai masu ambatarsa da dogaro da shi lokacin fita gudanar da harkokinsu wannan hadisi na sanar da mu gazawar shaidanu daga batar da mutumin da Allah ya shirye shi ya ba shi tsaro da kariya wannan muka rasa a halin da muke ciki yanzu ake ta fama da shaidanu masu addaban mutane wani ma yana ji yana gani zaman gidansa ya gagare shi a ji ya tashi daga unguwa kaza koma unguwa kaza ya sake tashi daga unguwa kaza ya kuma unguwa kaza wanda yanzu haka akwai wani haka ta faru da shi da kusan makoci ne gare ni a nan hoto ya tashi daga nan ya tafi can hausawa wajen gidan zu yanzu ana magana sai da gidan hausawan za a sake gida saboda shaidanu sun hana shi zama inda duk ike zama maganin kuma an bashi su ne irin waɗannan addu'o'i miji ya yi mata ta yi ‘ya'yansu a tsara gida a tsara kai a tsara ma waɗanda zama ya haɗa tare da su shi sa manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa kwatankwacin bawan da yake ambatan ubangijinsa da wanda baya ambatan ubangijinsa kamar bambancin da ke tsakanin rayayye ne da matacci yadda rayayye zai ga abin da zai amfane shi ya kai kansa ya ga abin da zai cutar da shi ya guje masa to haka wanda ke ambatan Allah al'amarin sa yake yadda gawa matacce ba zai iya kai kansa gurin amfani ba wani abu da zai cutar da shi a yana gawarsa ba zai iya guje masa ba to haka ma wanda baya ambatan Allah yake samun kansa ciki a wani lokacin manzo yake cewa kwatankwacin gidan da ake ambatan Allah a cikinsa da wanda ba a ambatan Allah a cikinsa kamar bambancin da ke tsakanin raye da matacce ne gidan da ake ambatan Allah a cikinsa shi ne gida gidan da ba a ambatan Allah a cikinsa kango ne mai yawan mutanen da suke ciki shaɗanu za su sami gindin zama kuma za su rika fata-fata da 'yan gidan su hana sakewa su hana su walwala to waɗannan addu'o'i da zikirai da komawa zuwa ga zantuttuka na ubangiji subhanahu wata'ala karanta alqur'ani shi yake korewa bayi irin waɗannan matsaloli nesanta su da watsi da su shi yake jawo a samu kai a cikin tsaka mai wuyar da za a yi ta fama ba a cimma abin da ake so ba kuma Allah subhanahu wata'ala yana faɗa ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub zakatan bayi ma dama da ambatan Allah suke samun nutsuwa kaga mutum ma ima kwarjini ya baka sha'awa to sai mai ambatan Allah wanda bai ambatan Allah in dai hulɗa ta haɗa ka da shi sai ka ga rashin kintsi da fusga a tattare da shi sai ka ga yana fusga baya da kintsi sai dai kawai a lallaba to saboda haka waɗannan abubuwan su ne abin da za mu komawa maga daidai wanda irin waɗannan abubuwan iyaye suna da gudunmawarsu malamai na da gudunmawarsu jama'ar gari da hukuma duka suna da gudunmawarsu da zara aka rasa su za ka yi ta gani abubuwa suna sassauya wani zai kawo abubuwan da zai kawo gida ya sa ido a siyo wato ainihin eh, littafin wasan hausa a siyo littafin eh, wa ake dangin goro namiji dangin goro ne ko mace dangin goro rai dangin goro ya kawo gida ko a ta ji kullum ba a ji ƙur'ani a gidansa ba amma an ji namiji eh, an ji rai dangin goro ba ran da za a yi ba a ji ba amma ƙur'ani ya ana karanta a gidansa ko ba a karanta ba abin da ya dame shi ta ka za ka ta ganin matsala Shi su hana sakat kama da zara aka koma wa shiryarwa addinin musulunci aka karbi abin da manzo zo da shi to za a samu lafiya sannan wannan hadisi na sanar da mu shaidanu na taimakon junansu wajen batar da bayi kuma idan suka ga babu wato kafa su da kansu suke ba wa junansu shawara kai wannan a da shi ba zai taɓu ba to abin da ya kamata ke abin da ya dace da kowane bawa ya rike Allah subhanahu wata'ala ya rike koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam anan mafita take amma duk abin da ka kama ba wannan ba za ma ka dawo masa in ko baka dawo masa ba to za ka bata bat ba hanyar fita da haka akwai waɗanda za ka tarar in sun zo kan irin wannan abin matsala ta faru da su ta shaidanu an ɗora su akan addu'an da za a riƙa yi ana kuma karanta musu alkur'ani kadara ka ɗaukar musu sati ko sati biyu kun daɗe da wani ku kwana uku yanzu sai ce shi so yake haƙo ne shaɗanin kai ka ce kai ne ubangijin shaɗanin za ka ce ya ga nan ma na kama shi riƙe ka ji barin ƙona ma shi amma sanda yake zirga-zirgar sa asibiti ya ji aminu kano ya tafi murtala an tura shi asibitin zana ya tafi na na ina ne gasu nan gashi da kati tili magunguna tili ya sha wani an kuma dora shi akan wani ya shanye su can bai gaya musu su murkushe ciwon ba su wasu kwanaki ko lokaci ba ga ta wahalar shiga mota ajiye abu layi kudin da zai biya e tasa ta sai iwaye sauransu amma kai da ya zo tunda kai Allah kake faɗa aya kake ja to a murkushe masa shi yau ko gobe in ba haka ba zai iya jure zuwa haƙƙin sati ba haka za ka yi ta gani irin wannan. wani ma in ka ga ya dawo maka ga irin wannan zuwa ya ba za a gwada wannan ɗin a gani tunda an yi na asibitin ba dace ba bari mu gwada wannan a gwaji zai zo maka ba ci yake cewar wai a na mafitar take ba to kuma so ake in za ka nufi ubangiji ka nufe shi kana mai jin cewar yanke za ka samu amsa za ka samu mafita shi sa mala ibn al-qayyim yake faɗa cewar idan aka samu masanin Allah mai tsayayyar zuciya da tsara dokokin Allah to idan ya tunkari shi dan cikin gaggawa Allah yake dora shi a kansa da wuri idan kuma aka samu shi ma laɓa-laɓa ne shi ma kuma wanda ya zo gurin nasu to mu ji a gani ko za a dace to sai a ta ta yi amma ko hakan ne kuka yi haƙuri kuka yadda Allah zai maganta to za a kai gaba da za ku samu mafita lokaci ne Allah ya ɗeba abu sai ya kai kuma su za su iya yadda an asibiti ne aka yi bincike aka ce ciwon nan naka sai dai a ta yi a samu relief wani lokaci kuma dan taso haka dama shi ɗabi'a ciwon take a yi haƙuri zai yadda wannan ya haƙuri amma kayan ka gama ya ga to ai ba ka da kayan binciken da waɗancan suke da shi ko baka binciko daidai bane ne har cewa a lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai baiwar allah take farfadiya na jima mun karanta hadisin ko ta yi ta samu kanta a cikin yanayi na tsiraici ko makamancin haka sau ta ce manzan Allah a roƙa mata Allah wannan abu da yake faruwa da ita daina faruwa da manzo ce ki haƙuri za ki dace da samun aljannar ubangiji ta ce ta haƙura amma a roƙon mata Allah in ta yi farfaɗiya kar ta tsirara ta ci gaba da farfaɗiya daga nan har Allah ya tashi alƙiyama daga nan har Allah ya karɓi ranta ta yadda ta gamsu ai dama abin da ake wa rayuwar duniyar a kare lafiya a je a samu aljanna ubangiji tun da gashi an ga mata za ta samu to ta zauna lafiya ta rasa aljannar mai ranar lafiyar ta an fahimta kaga ta da cigaba da rayuwa a cikin jarraba saboda akwai mafita a gaba a lahira ba ma a ba to idan shi da ake wahayi zai iya faɗawa mara lafiya irin wannan kai yanzu da baya maka wahayi in yana cikin irin wannan layukan masu wannan ciwon za ka iya faɗa ka ce tuke ki haƙura aljanna za ki samu aka ba ma wahayi amma tana da cikin da suka haƙuri suka samu za su samu wannan to sai ka gaya mata bai wa Allah haƙuri ake za mu ci gaba da yi muna gaya wa Allah idan ciwon ki mai tafiya ne wanda za a zo ƙarshen sa ne zai zo ƙarshe in ma ba wanda zai ƙare bane wannan abin da muke ibada miki ta yadda ta ji ta ta to ni ba haka yake so ga musu to bare kuma ya zo iji cewa za ka karanta aya alkur'ani za ka karno hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'o'i irin waɗannan a gama ka ce to gashi ka toba a ciki a ci gaba da sha ya ga ya shan ya dawo baka ce a kawo dubu ashirin ba kafa alƙalami sai na anya kuma ganin ma zai yi an fahimta ko saboda abin da yake ƙirsawa maganin da aka fi cajakka to ya fi tasiri ya fi kawo mafita har ma sai zama 'yan damfara sun fi gane wa irin wani in ka je sai ce mara lafiya kama ko in ba zai masa ba sai an aja kaza an fahimta ko to amma an kai yadda waɗannan abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa alqur'ani zo da su a nan mafita take waɗancan ma da ake yi ɗin ina daga cikin mafita da ubangiji iyarje mana abin da bai saba da shari'a abin mai amfani da shi sai ka samu mafita amma ka ɗauka cewar a can mafita kawai take nan kawai sai dai gwaji kawo ka a nan mafita take nan da da ba waɗancan abubuwan na zamanin waɗanda suke cutar ba sa warkiya ne suna warkiya wani ma a rabu da ciwon ba ma irin wannan a lallaba ba ko an rabu da shi fam fam fam ba ya sake dawowa wani su to in ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala za ka samu kariya daga abin da ya shafi cutarwa da shaidanu su sannan malamai suke cewa wannan hadisi yana koyar da mu an so bawa duk sanda zai fita da gida ya rika karanta wannan addu'a ta fita da gida bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah to wannan salo ne daga cikin salo salon ambatan Allah yayin fita da gida ko ka yi shi ko ka yi wanda ya gabace shi ko waninsa cikin addu'an da suka tabbata daga manzo duk wanda kai daidai wasu suka ɗauki littafin hisnul musulun suka an jero wancan an jero wannan ko kamar nan da muke mun yi wani satin da sati biyu da ya gabata ga wani muna yi sai ɗauka da rana sai ya karance su duka a kofar gida a cikin tsoro kan ya fita sai maka minti goma sha biyar ashirin duk addu'a fita da gida yake an fahimta ko duk wanda kai yayi guda ɗayan ka ɗauka kai a ciki ya wadata ka iya nau'antawa yau kai wancan gobe kai wancan jibi kai wancan babu laifi eh, sau da idan ibada ta zo irin wannan mai nau'i nau'i dama ba amma ba a cika san ma ka rike guda ɗaya ba kawai a ka rika nau'antawa yau kai wannan gobe kai wannan shine amfani da hikimar ta samu zo ya faɗi nau'o'in nasu sau da wancan ka faɗi cewar bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ka samu tsaro da kariya da shirya daga Allah subhanahu wata'ala ka faɗi wanda muka yi cewa Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw uzalla ko an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya kaga shi ma duk ina dawa kan wannan kada in zama dalilin batan kaina da kaina ko kuma wani kadan zama dalilin zahilta eh, yi wa kaina wauta ko wani ya mun kadan zama dalilin zamewa ko wani ya zamar da ni kadan zama dalilin batar da kaina ko wani ya batar da ni to kaga dai du nan ma da ake magana an ba kariya daga shedani kaga wani ba zai batar da kai ba duk sa kai kuma dama ka ce Allah ya tsare ka tun kan ka fita kan ma kai abin da zai zama halaka gare ka ko kuma halaka ga wannan ka waɗannan su ne irin abubuwan da waɗannan wannan hadisi ya kunsa abinda muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya fi mana da tambaya ai na da ɗan sauran lokaci na wa alaikum kamar wannan ne eh, lalura sakamakonsa aljanna ba eh, ya tabbata a hadisi kamar wani haka hadisi da irin wannan larurar karatu da yake da wannan Ike maganar banda mai farfadiya da annabi yake cewa an ta haƙuri sakamakon ta aljanna ai akwai hadisi ma da yake magana akan wanda aka jarrabe shi da rashin idanuwa ya yi haƙuri akan jarraba da aka ɗoro masa Allah zai saka masa da gidan aljanna tabbas haka yake a hadisance yace to wanda aka jarrabe shi da makanta ba ka iya gaya masa irin wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗawa waccan baiwar Allah bace tun daga hadisi ya zo cewa wanda aka jarrabe shi da makanta ya hakuri sakamakon sa aljanna cewa to kai ma ka yi hakuri eh akwai dama da zaka iya fadawa wanda Allah ya jarrabe shi da ciwon ido ko kuma makanta ta rashin ido ka ce masa ya tabbata hadisi manzo yace duk wanda Allah ya jarrabe shi da rasa ababan kaunar idanuwan idanuwansa yayi hakuri sakamakon sa aljanna zaka iya gaya masa amma wannan bai hana shi akan kansa iso ya nemi magani da zai bashi damar ya gani kuma ya ba Allah da ganin ya ga bakin Qur'ani ya ga abubuwan alkhairi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ina ga cewa to zai iya samun aljanna ubangijinsa bayan kuma abin da ya sa na ido duba da cewa shi ciwon na idan iri-iri akwai wanda cutar ciwon idan tana taba asalin jijiyar da take kawo sakon idan jijiya take kawo sako ido ya iya tsinkayar abin da zai tsinkaya in hanyar da sakon yake zuwa ga idan ya mutu ya lalace to bahaushe yake cewa ido baya mutuwa kwalli ya tashe shi ko wani magani daga cikin magungunan asibiti an fahimta amma akwai kuma sanda wani abu ne yakan zo ya zama kamar yana ito kare wato damar da za ka iya gani amma da zara aka kwashe wannan yana sai ka ga ido garai kamar yadda kuwa ike. wanda da dama shaida ne ga waɗanda Allah ya jarraba da irin wannan aka zo aka yi irin wannan aikin ko a asibitin maka ko makamantansu wanda idan suka haska suna iya fahimta e eh, wannan idan bai mutu ba daga alamomin da ake iya ganin idan da bai mutu ba akwai alamomin a tare da wannan idan wanda kuma suka haska su ga cewar ainihin ita kwayar take ganin dama ta samu matsala suna haska su ce maka kayi hakuri amma dai ga magani a ji a diga dan da ya sama maka ɗan kwanciyar hankali da rili to saboda haka kasancewar shi ciwon iri-iri ne kuma an shar'anta neman maganin amma ga wanda ika ga matakin da an iya fahimtar cewar idansa ba wanda zai tashi ba ne to ka fito ga masa magana ta gaskiya bawan Allah irin ciwon idanka ba irin ciwon idan da ake cimma wato gani ba ne da shi a iya abin da bayi suke a zamani da abin da aka cimma wana bincike ake iya maganta ciwon wani mai ciwo na ido wannan ciwon naka zai yi wuya a samu kansa shawararmu da kai a ƙara haƙuri akan wanda aka yi a nemi aljannar ubangiji wanda aka yi ga irin wannan sai ka gaya marwan wanda ko ba a kai ga haka ba to sai a biyo layin da ake biwa Allah ya sa ya dace ido ya bude aka tafi aka tunkari qur'ani da hadisai aka karu da abin da za a gani da kwaye ya zama cikin waɗanda annabi yake cewa duk wanda ya dage da na fili-fili ubangiji zai zama Allah yake faɗa cikin hadisul qudsi kai zan zama jinsa zan zama ganinsa zan zama kafarsa ma'ana ba zai kai kansa ba sai inda zai samu alkhairi abinda Allah ya yarda da shi ba zai kai hannunsa ba sai ga abinda Allah ya yarda kai hannu ba zai kai idansa sai ga abinda Allah ya yarda kunnansa ba zai kai ba sai ga abinda Allah ya ce aje aje to kaga wannan ma riba ce an fahimta ko amma wanda aka san cewa eh ciwon sa a yanayin yadda bincike ba zai yi wuya a cin masamin idan sa to sai a gaya musu to kai ban Allah a yi haƙuri wannan ciwon naka a yanayin yadda bincike nuna zai yi wuya ya tashi a ce a ci gaba da haƙuri a nemi aljanna ubangiji ga abinda manzon Allah ya ce ga wanda ya haƙuri akan wanda aka jarrabe shi da ciwon daidai ne za a iya gaya musu Allah ya samu dace na na dama ba hango ne a bai halatta a karɓi ƙura'anin da ya to daga shi daga gwamnatin iran na shi'anci cewa su ga tsarin ƙura'an da suka da shi daban da ƙura'an da al'ummar musulmi suka sani sai ga wanda yake da ido a addini dan ya karanta ya ankarar da 'yan uwansa musulmi illolin da ke ciki an fahimta amma dai ɗalibin ilimi shi zai ɗauki wannan ya ajiye to a kwana a tashi watan wata rana wanda bai kai shi ba ma in ya gani zai ce ah, ai a gurin wani na ganshi shi shi ko mu a sanin da shi mutumin kirki na Allah ne sai ɗauka duk abin da ka ajiye naka daidai an fahimta ko so da haka irin wannan nesa da shi shine abin da ya kamaci musulmi wanda yake da ido a matsayin guri na research da bincike a gano inda illolin da suke ciki da kuma ƙare-ƙare da rage-rage to nan wanda zai karanta dai an kan da al'ummar musulmi ba laifi irin wannan inda kuma malaman da suke wani rubuce-rubuce wa eh. alaikum salam ɗauko ne ya halatta ya halatta a ƙone a ɗauka zai kama sauran alƙur'anai ne shi sa zai zo ya ajiye a masallaci kuma wanda shi ma aka yi rashin sa'a dama ba da ido a ƙur'anin sun dai aka zo aka ajiye a masallaci duk ko ƙur'ani ƙur'ani ne wanda za a larabci ma ya ce sallallahu alaihi wasallam ko su wata ala bai san me aka nan ba irin waɗanda ake ta halakar da su cikin fulani bible ɗin sai a rubuto shi da larabci ya ji an yi larabci an yi larabci sai ce sallallahu alaihi wasallam ya shafa a fuskar shafa a kirji bai san me aka faɗa ba to ga wanda yake da irin wannan ka zo ka aje masa irin wannan qur'ani ai bai ba saboda ka kone shi shi farar ya halatta namun ma da ake magana cewa in ya balle ana gudun kada iska ta dauka ko a zama an wulakanta shi ko abin da ana kona ko abin ne to bare kuma wannan dama halaka ne shi za a kone shi don kau da halakarsa wancan kuma za a kone don ka a wulaƙa. ya halatta ba laifi